Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na muhawarar studio Kalangu. A kodayaushe dai studio Kalangu na amfani da wannan dama don tattauna a batutuwa da dama da ke shahar zamantakewar al'umma kiwon lafiya tattalin arziki ilimi da dai sauransu a yau studio kalangu na garin magarya ko ko in ce muna yankin magarya inda muna a nan dakin magana na gidan rediyo kitari inda za mu tattauna kan batun da ya shafi wato gudunmawar da mata suke kawowa a cikin cigaban yankin nasu da na jihar su a game da haka wato musan da ku cewa kasar mu ta da ƙasa ce wadda an kadiba mata na wakiltar kusan kashi fiye da hamsin na al'umma a kimance bayan wata ƙididdiga da aka yi kimanin miliyan 20 na al'ummar nijar wato a ƙida da aka yi ta shekara ta 2012 a game da haka kuma a wani bayani na hukumar zaɓe mai zaman kanta ta seni mata na wakiltar kimanin kashi 55 cikin 100 na matan da suka rubuta kansu kan harkokin zaɓe wato mata sun kasance a cikin harkokin harkokin siyasa na zaben 'yan majalisa na zaben wakilai kuma matan Nijar na taka muhimmiyar musamman a zaɓuka da aka gudanar na shekara ta 2021. A yau mata na rike makamai da dama na wato ci gaban ƙasa a karkararsu da kuma jiharsu a majalisar dokokin wannan ƙasa tamu ta Nijar ana da wato 'yan majalisa 166 mata suna da kusan kashi 46 wanda ya bada kashi 28 cikin 100 a game da haka wato kuma mata suna rike da mukamin kwansaye da dai sauran wato mukamai da ya kansu a game da haka a nan ɗakin magana na radio kitari muna tare da bakin da suka zo mana domin mu tattauna wannan wato take gudunmawar da mata suke kawo mutum mata da suka samu wakilci na al'umma a nan ɗakin magana ina tare da maimuna bukari sale wato fami sannan kuma muna tare da madan situ fasuma zara wato ta gurfuman femina wato ƙungiyar mata kenan haka muna muna tare da hajjiya fasuma tahiru wato president ɗin kawance kunce kungiyar nan ta mata masu dubara ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. To madalla bari mu dawo ga dangana a cikin wannan maharata mu barin fara da ku madan wato maimuna bukari sale a matsayin ku na wakilar al'umma eh, shin ku bayyana mun takamaimai eh, bayani kan wannan gari naku na magarya. To assalamu alaikum jama'a. matsayina na fam eli a fannin yankin magarya mata suna taka rawani abubuwa da yawa misali fannin siyasa ana ɗauka tun da ni fam elice daga fannin siyasa zan haro. gaskiya mata a nan magare suna hutawa da fifi ana tudawa da su ana shiga daji da su ana kamfani cikin bangaren siyasa kuma ranar zaɓe mata halu suna hutawa gaskiya da fifi suna suna zaɓe yadda ya kamata don musamman ma kusan kashi 95 mu mata mu ne ke hutawa muna yin zaɓe don da yanzu mata gaskiya sun gane harkar siyasa yanzu kansu ya fara wayewa sosai tunda yanzu gaskiya sun participate kan da kuma har ya kasance ma yanzu birni da ƙauye in an tashi ɗaukar ɗan takara akan samun mata a ciki tunda yanzu haka muna da akwai farm conseil a cikin wannan shirkin da biyar muna da akwai wajen mata guda biyar a cikin tahiyar tamu. Wato kamar mata da suka samu wannan mukami na kwansaye eh, mata shida ne ake da ana magarya. Eh, to na gode zan sake da wajen naku barin ta wajen madan president eh, Fasoma Tahiru ta kungiyar mata masu dubara. Madan a wannan yanki na magarya ya kungiyoyi suke tar da ayyukansu na ci gaba. Eh ana mu a magarya alhamdulillahi in za a yi zancen mata na farko dai sai a yi zancen da mai zamantake su dangance da al'umma ita ce ake cewa bi social kenan eh, mata da pipi akwai rayuwa tare da al'umma kuma da rayuwar nan ta tahi matan nan har tsari suka yi a tsara suke tunda a me tsari kenan sai kun haɗa kanku don guri ya ci gaba e, shi ne yasa aka samu e, a gurfuman gurfuman na mata shi ne ake ce ma gurfuman feminin akwai gurguman feminin wanda suke da suna kamar namu na masa masu dabara a nan wajen eh, ana cikin asusai kungiyoyi gurguman gurguman a gidaje har ya kai aka maida shi rezo yanzu don kuka ɗoka ma a wani fannin ma a wani bangaren na departament ke magariya ko da yake komin can komin ne ake sai ni sai a lishal di departament ke magana akwai inda ke da kuma a da shi federation da e to me yasa mata suka kafa waɗannan kungiyoyi ko kuma waɗannan tuka na mata dan mu gama karhi tunda mu mata karamin karhi gare mu a komi a baya muke mun yi maza yawa amma in dai abin a zo a ci gaba ne ko ko a zo a bada ne ko a samu ne mu eh, muna da karamcin samu kenan wannan kungiyoyi eh, da muka yi don mu gama karhunmu mu gudu tare mu tsira tare don mu yi kokowa mu samu abin da ya kamata musamman ma eh, basa kan tattalin arziki in kwa dauki tattalin arziki da ai mata talakawa ne Karamin karhi gare su babu jari a cikin wannan ƙungiyoyi harkar ƙungiyoyin kenan shi mai hannu da shuni bai ya dafa makan ba tsara ba kake shi ne yasa muka yi tsari yanda masu hannu da shinu za su kaza suna kama mata su da su daga talauci a takaice dai yaƙi da talauci ne muke yi mu gyara rayuwar mata shine ake cewa amelioration de condition de vie de femme nagode zan sake dawo gare ko madan fasuma bari zo wajen madan situ fasuma zara eh, ta kungiyar eh, mata eh, shin takamaimai kungiyar ta ku wani aiki ne take tayar da shi a wannan yanki na na magarya to salamu alaikum jama'a muna gode ma radio kalangu doni a matsayina na ma femine gaskiya mata muna kawo tsari tunda akwai tallafi da yawa da muke samu to in ba ku yi ba kungiya tsakanin ku ba ku gama kanku ba me ba ku kungiya me ba ku tallafi ba yayi ba ya ba ku ba eh sai da tsari yanda uwa ta ta faɗi ta ce sai an yi ma femine sannan ku je ku aje dosiyan ku in abin kuke so na taimako in jari ne in wani eh, halin ya kiwo ne ko wani taimako bisa noma duka mata ana baku kuma an gane yanzu mata su suke da gida mafi yawa a yahi mu maza kuma mu aikin gafara fi sabilillah tun da mun gani a eh, kowane fanni kamar kuna nuhin ku ce yanzu mata suke daukan nauyin sosai da sosai sosai da sosai mm. eh tunda akwai mazan da suke barin mata da diya yanzu ka dauki fani lakwal ma in aka yi je lakwal renewal mata su suke kawo biletai su suke zuwa renewal su suke bada kuɗin recreation mazaje mafi yawa mun mu aikin gafara wasu sun saka ma mata kuma wasu suna nan ma hali ba su da ƙoƙarin yi kuma wani ita kuma mace ga tausayi eh diya suna suna hannunta wani kuma ya tafi ya bar matar wani ya shekara hudu biyar bai ya nan ma ya bar matar da diya kenan dole ita in ta kasuwanci kasuwancin ma ta ga abun bai yayuwa dole sai an yi da kungiya to in ta samu tallafi ko na dabbobi ne ko ko na wani kuɗi ne jari ka gani ta san yadda za ta yi ta tattala shi ya mata amfani ya ma diyanta amfani eh shi yasa da muke ina gode madam Sito Fatuma Zara bana da wajen wato madam Maimuna Bukari Sale eh an san da kuna wakilcin mata a zaben da aka gudanar na da zaben da ya gabata wace rawa ce mata a nan magare suka ta gaskiya zaben da aka da ya gabata wanda aka yi amma da gaskiya mata sun taka rawar gani a cikin wannan zaben da aka yi fi sabilillahi tunda yana gidan wani ban na huta mata haka suke shiga tururu guri na bisa kan zancen siyasa kuma na tabbata insha Allah matan nan sun mana zabe yadda ya kamata saboda na ina gaya maka a kashi 95 cikin dari mata ne suka yi zabe fi sabilillahi birni da ƙauye eh yo eh, su matan da suke baku yar kuna ganin za ku dauka eh, wannan alƙawari za ku cika shi idan ka dibi yanayin da wato dukan yankunan na wannan ƙasa ta mu suke ciki eh to insha Allah za mu yi bakin kokarin mu ganin mun dan kula da su mun dan saka musu matan fannin abin da suka mana duba da abin da suka mana insha Allah za mu shiga za mu buga kohohi wanda ya kamata insha Allah wani tallafi ne wani mine ne mu samu mu dan hudo musu domin mu su ma mu biya musu bukatun su yanzu a lanin misali waɗannan matsaloli ne mata suke cin karo da su mata suke fuskanta to gaskiya duk da ma zarata da ta faɗa a ce akwai matsaloli na rinjaye gida yanzu gaskiya maza sun kasa mata yanzu su ne fisa billahi a kashi tasa'in cikin ɗari su suke ɗaukar yaunin gidajensu da su da yaransu ki ɗauki yaunin kanki da kanki ki ɗauki yaunin ɗanki kuma shi ma har mijin ya zo ya rabu da ke haka nan ne tunda na ba cikin ba ɗanki miji kina kallon shi ki hana shi ba dole zaki bashi alhali kuma shi kuma aikin shi ne to kaga ni kenan gaskiya mata yanzu ita ce wannan babban matsala take ci musu tuwa ƙwarya kenan kaga ya taɓa ikonomi ba su da kuma ga shi ga karancin jari mata suna buƙatar gaskiya su samu tallafin jari ko da kima yanzu proje sun gane bisa mata jari su matan wani bi akwai lahin su in an ba su jarin maimakon su tafiyar da shi cikin harkokin su na kasuwanci sai a yi zama ɗaya a kashe shi to shi yanzu mafi yawa proje gaskiya da yawa yanzu sun gane bisa mata jari sai dai su musu dai sana'a sai dai su musu kirayen sana'o'i to ta wannan fannin insha Allahu in dai muna raye kuma ana yi da mu mun dauki alkawali duk in mun ji proje ya bullo in dai za mu iya ma mata lansan wannan me yake cewa dose insha Allah muna yin shi kuma za mu dinga bi sau da kafa mu ga mun samu mata biyan bukata. Ko a lokacin da kuke takara ku samu matsala ba eh, saboda ana ca mata eh, suna da rauni eh, ba ku samu takura ba daga wajen mazaje na hana ku ku takara a zuwa gani a fagen siyasa haka. To gaskiya wannan danne ma an so dan kama da ita me yasa an so kama da ita mace kina karshen ki maimakon a baki ita takara ki kare a karshen ki. Wai sai a ce mace kai a kawo namiji a kara miki. Kenan kaga ana an so a miki danniya. Kenan in ba Allah bai sa karhe da banki sai an ta a ba na wannan namijin plus ink ke a hana ki mace kenan an bar batun ku ta ana an kai wannan mm-hmm. magana eh aka tashi mm. kenan yanzu kenan mu mata ko an da mu kullu a kuta zamu tafi ba a bar mu mu gwada kokarin mu ga a huddo jama'al mu gani kullu a kuta zamu tashi kenan a bar mace a karcen ta ta yi takara ita kadai a sannan a ga ta. Ina ba a bari ko ko ba a baku da zarafi haka. Ba gane ba, yo sai a kawo mutum biyu, ke mace sai a kara ki da mutum da namiji. to wani mutanen aka samu wani kural ta wane ci ba samu mai ita amma wata muso muke kawai an tashi election mace kina karcen ki kawai a barki ke kadai a karcen ki ki fito takara kal a barki a kota kawai ki fito takara ki gwada kokarin ki a ga jama'a take bayan ki eh muna son mata mu daga wannan wato in kana da mutane kana da irin shayi kenan eh, ina da ƙari a wajen eh, wannan madan kuna so ah, eh, eh wajen kaman yanda ta faɗin mm. eh yanda take faɗin eh kota kai kana mana zancen kota mu kota ba ta mu bacci mm. ko ta tana shahwar maza tana shahwar mata sai sai adresse a lan ulotar sex muna iya mu zama mu ne da yawa mazan ne kota muna iya ana iya yana yiwa mazan ne da yawa matan ne kadan mai na kotar anan magariya a garin magariya a garin magariya eh karshe takwas ki da kwai kenan in ma kotar za a bamu ya kamata mu zamana da gindin kanmu an ba mu kota amma a ba mu zan jikin mu a gawayen mu karce takwas ke da koke na ya iya bada maza in ma maza takwas aka bada shidda aka bada cikin gari mace bi kenan ko ta mace a ce wannan karce na wance ne in yaso so a gawayenta dan mi za ka namiji a kara mata shine take so ta gaya maka yo kuna ganin ba daidai bane haka ba daidai bane in eh, mu ma yan gidan kanmu ne yanda abin da ya sa muka ce ba daidai bane ina ma aka yi daidai a zancen siyasa inda da ma ni a siyasar ko ka kawo ni a zancen siyasa a Niger ina ma ake daidai in kuka yi lissafi mun yi maza yawa kun yi maza yawa na sai da siyasar wa yake siyasar mu ne muke siyasar in lidar kin ya zo ko ko in za a yi taron siyasar mu ne ake kirawa mu cika taron babu maza fa wannan lidar da suka zo da motoci su kaɗai ne mazan he ɗiyan samadi za su su jera kujeru su ba da lemu su ba da fiya wata mata wasu sun tayi tuwo wasu sun zo sun yi taro ana rere ana kaɗe kaɗe matan mu ne su muke taron bayan wannan mu ne za mu gyara taron ya yi daɗi bayan wannan mu ne za mu yi abinci a huta kuma da baki da mu da ɗiyan samadi su jera kujeru su su su su su ɗaɗɗora runhuna. to aika aika rawar da kuka taka eh, a a gurguje a gurguje bayan wannan a ƙarshe babban aiki ba a hutu a zaɓe mata ne suke hutu zuwa zaɓe saboda mu muna da alƙawali in dai muka ce muna yi kawai muna yi ko aiki gare mu tukunya muke dora mu ce yaro ya tsare mana zamu ta yi zabe mu zo amma maza in ka tayi zaka tarar a ɗakin zabe yan kwarori ne da nan Salma mun fi maza yawa kuma mu ne masu yin zaben kenan a ƙarshe a ta mu eh to madan eh, wani ci gaba wani ci gaba ne ku kuka kawo a misali a wannan yanki na murya a lokacin da kuka shiga cikin uh, uh, uh, kawo ci gaba da matan kamar waɗannan musika ba a kare siyasa. mun kwata aka ana waye kai ba la participation politique des femmes ai da cikin kungiyoyin namu akwai tem mu akwai projet da suke raka mu an yi wani euh, euh, formation ta leadership an yi ta decentralization an yi la participation politique des femmes mm. mu yanzu abin da yake ci mana to a kushi ma les postes clés na parti mm. muna so a nan garin a ce a cikin garin magari akwai mace fan president ta party post kile kaman president kaman secretariat general kaman trezoreri wannan post kile kin kanshi bisa barwa mata kullun ke adjoint ce ko ko to to ku wani bi ba ganin lahin ku tunda ba ku fafata ba ku neman yancin naku kamar muna yi amma taushe muku haƙi muna yi yanzu ta san wannan magana da muke yi <laughs> eh. ta wannan da ni wannan wannan a ina ne ba ma ba magana ma iya magana a meri ma iya magana a emisikil aka ban post da salate ma rike sai wannan Niger ce madan ɗazu kun ce mata rauni gare su ba ku ganin wannan rauni ne yasa ah, har yanzu ake barin ku ba ah, rauni ah, <laughs> na gode na gode a jiya a jiya. muna eh, haka da kuma muna zance aladabci a tsanake ai ai abin da ba a san ba a so ne ka huta ka yi abin da ba daidai ba ne da sunan mata ko abin da ya saba ma addini duk abin da za mu dangance da addini ne na gode eh, zan sake dawo gare ku hajiya bari da wajen madan situ eh, fasu mazara eh, wannan gurfaman da kuke ciki takamaimai in an ka duba a wannan kasa ta mutan jihar kamar yadda suka ce mata suna da rinjaye alhali kuma idan ka duba duk wani kuma ba akan ce ake danganta ku da shi tare da yara yanzu waɗannan ƙungiyoyi da kuke kafa Eh, wace hanya ce kuke bi kuke wadda saura eh, mata yan uwan naku domin ganin su ma sun san yadda za su tada tasu rayuwa a eh, game da ci gaban wannan kasa ko wannan yanki naku to madalla eh yanda na faɗi na ce gurfe man mata an hi ba su tallahi bisa abin da zai kuma an san yanzu mace in an bata mm. fi sabilillah in an ba mace batta cin amana batta da albarzazzaranci yanda aka bata abubuwan na aka ce ta yi aiki da shi haka nan za ta yi aiki da shi to kuma su ma sauran matan da ba mu da yawa gurbe man sai ka ɗaya biyu amma yanzu yau in aka tattara gurbe man mun hikilge kuma su ma su da kansu sun sani in sun zo babu kumya duk abin da aka bamu na tallafi na a ci gaban rayuwar karkara da mata babu kumya abin da aka tambaya shi muke yi yanzu mata da yawa yanzu in dai kace gurbe man ne to wanda ba su huta ma wanda ba su so ma su wannan sun gane suna adere abin ya ci gaba sosai eh, eh, muke eh, tura matan shiga bukata ce ta zo koko dai lokaci ne kai ya waye hallo har da wayewar kai kuma bukatar ma akwai kuma hallo kai ya waye to sai akwai wayewar kai mata sun ba irin da bane a rihe ba su wannan gaskiya akwai ci gaba kansu ya waye kuma hallo sun ga abun wannan sai yana da amfani ka san abin da bai da amfani in ka fara shi sai ka bar shi to abin da ka ga yana ci gaba kenan abin ne yana da yana amfani ne. benefit na gane shine ya tura ku siyasa shine siyasa kuma siyasa eh, kuma kuma kuma mun gani yanda hajiya ta hudi mm. yanda hajiya ta hudi matan nan ba mu gama kanmu ba wata ran kujera ɗaya ma ban ma samu dole sai da ƙarfi eh sai da ƙarfi babban kidan ma da zan yi mata kal mu duba yanzu abin da ya kamata muka ƙara haɗa kanmu mm. to abubuwan kullum ci gaba zai yi eh ci gaba zai yi Eh, Tun da mun zo batun harkar eh, cigaban mata da cigaban siyasar su da kuma su madan waɗanda matsaloli suke hana ruwa gudu a gaban cigaban mata a wannan yanki na magarya. Matsaloli kamar ta fannin mata eh, rayuwarsu da kuma harkokinsu na cigaba. Zan faru ta hanyar jari. Mm. Kasan abin da yake hana mata mu nan cigaba ta fannin jari shine da akwai rashin gaskiya. da proje ba mata jari tsakani ga Allah mai dawa kuma maimakon a ci a yi kasuwancin a ga abin ya bunƙasa ka samu naka haka bai da to kuma halo ba a yi kawai su Allah Allah suke a basu su kulle a kashe a yi daya rana kumburin ciki. Eh, to wannan ba lahinku bane ba kuwa da kansu waɗannan. ana iya bakin kokari. Eh, kuɗaɗe da ake basu da a taimaka musu ne. Ana gaya musu ana iya bakin kokari to shine yanzu kuma proje ka san duk sun canza. Maimakon su ba mace yanzu kuɗi a hannu gwamnati matakiran kiryan abinda za ta. an ce daga bani me yake ta daga bani ki higara ka koya mana kamun nashi eh, eh haka na'am yawa wanda suka gane suna amsa abin da hannu biyu kuma wanda su gane ba su sai baki to waɗannan kungiyoyi yau zan yi wani abin in ci gaba shi kuma abin akwai alheri a ciki saboda kwana na experience na gani akwai project fa saka da ya bude yayi lansan yin dossier to sai na tattaki sai na kawo mata sai muka yi kirayen gurfe ma akalla dai gurfe ma uku muka kiraye yawa da na maza to sai wannan dosin sai na aji sai na bi sau da ƙawa. sai da shekara guda shekara guda ba a sati ba can ba kawo kaza ka takarda kaza ko na bada in an kwan bi santi min in ka tance na bada ci hallo ta bace hallon kai to na daure dai dan matanta suke ma na ce musu kudi a share guda ina ji ba abin da ji ba na kyale na ci gaba na ci gaba yanzu da Allah ya ruwa mana asiri dosen ya hudu mun same shi aka zo yanzu ana nan garka masha Allah. Eto eh kamar bayan waɗannan ayyuka da ake samar ma mata, eh, an ka dibo ta fagen siyasa wani ƙalubale ne kuka ci karo da shi a lokacin da kuke ƙoƙarin fafata da maza a fagen siyasa ko kasancewa wakilan al'umma? Kasancewa wakilan al'umma mazan wannan kamar yadda Hajiya Targe ta faɗi akwai danniya tsakaninmu da su fi sabilillahi. Kaga in rayuwa muka zo ba a barin mata su yi ra'ayinsu sosai balle a saurare su muna da akwai ra'ayi masu kyau muna da intervention masu kyau muna iya ba shawara mai kyau amma ba a bamu lokacin dubi ganin ba a bamu lokacin kuma ba aiki da su mu kuma sai mu rike kayan mu sai ta ɓace ne kuma sai ito eh ba ku gani ba don watakila akwai dangantaka a halayya tamu ta eh, addini ba da kuma zamantakewa mu tsaka ba ko ba ba ba wani bane ga hana kawai dan eh. ya ce dai kawai da aka saba babu wani wannan tunda an aka kira kira kin zo kenan babu wani abu kenan kina iya mai kina iya yin magana eh. siyasar mata na farko dai akwai wani abin da kake faɗi addini mm. eh na biyu akwai eh, l'influence de mari mm. eh me ke ce mishi amma ke ce mishi da Hausa kamar eh kawai da eh, eh, eh, maza ba su ba da dama maza ba su ba da dama na uku akwai l'influence du milieu gurin yana da yana yana yana kwatantawa ke mace bai kamata ba yanayin zamantakewa eh na uku akwai mu tsakanin namu mata ma da baki ne muke cewa mu haɗa kanmu mu haɗa kanmu he mun zama tsintsiya mu za mu ci gaba e na uku akwai rishin gane matar wani bin kuma an gane akwai kishin mu na mata da kishi da hasada shi ne yake hana mu ci gaba tunda shi ko dama in kaje cikin ko gida kaje gurin mai gida ko gida kaje akwai mai gidan a ai sallama sai ya ce ina mai gidan haka ne ne kamar structure haka ne kamar harkar siyasa dole ya kun yi jagora wanda za ku ci gaba tunda ba alƙilma ba daya shekaru mu ba daya bane wayan mu ba daya bane ilimin mu ba daya bane in ma'aikata ne eh diploma ki mu ba daya bane kenan eh ita wannan tana da diplom babba an mun yi siyasa mun yi karhi a aka mata minister ina eh, tana iya mata min directrice da cabinet ita wannan ana iya a mata a bata fasikin ko prefe ko kwanzira ta je merin wannan makama mata ta zama merkin ma kenan kowa gurin shi daban ba abu ɗaya ne muke vize inda an gane mutane muka tafi a haka kenan ƙarfi za mu yi mu taso eh, to eh, eh, to madan wannan magana ta sa in tambaye ku ya kuke ganin ake iya jagorancin al'umma mata su zo a ce su ne suke iya jagorancin jama'a wannan babu matsaloli na jagoranta haka ko ko mai da tambayar ga madan da ya ja mazan yanzu su sun san wannan abin ya zama ne mata dole ya an dama da su tunda an ba ku dama ba da mu ƙasar za ta ci gaba in ba mu san ba abin da ake yi kasar ba ta ci gaba in ku kaɗai ne ina za a je in labari bai shiga a gurinmu mu ne masu eh, za a gaya labarin mu ne za ku maya yaran wannan mu samari jenes a gama a yi aikin ƙasa ƙasa ta ci gaba in ku kaɗai ne kuka je kuka je kuka jiyo ko ake yi da ku ba mu san mahimmanci amma ko za ku gaya mana ma dan in kuka sashi bayan sai ce Allah ku rabu da shi ku shiga harkar ku yo ba mu san abin da yake amma in mu ake zuwa da mu da ku ana waye mana kai mun san objective kin mun san mahimmancin abin mu ne za mu zo mu shiga mu dage To ina eh, oh, madan eh, Situ tana so ta kara. Eh, mi kuke so ku kara? Yanzu kamar influence da milieu ko kuma haraka addini. Duk rayuwa in dai in ba a saba masu ilimin addini ma a tahiyar ba ta yi ba. Dole ne ko a makaranta malumanmu sun ce dole wannan masu karatu masu addini na sai an dama da su in ba haka ba hakkin mace ta ke ta zai. kenan ba laihi ba ne mace ko addinance ba laihi ba ne mace ta shiga danta nema ma ilwata mace abin da eh, ba haƙƙi ba wancan a nema mata abin da zai zame mata amfani da ita da yaran eh sai dole an sa da masu masu ilimin na Qur'ani da na abin nan kullum in ba haka ba wasu za su shirin jayi mu kullum mutane ɗaya ne za su shiga gaban mu kullum mutane ne su su yi ikon su ɗiyan su su yi ikon ɗiyan mu to kenan ya kamata masu ilimin da na addini da na lakwal su shiga kowa ya san menene mahimmancin abubuwan da ake yi. Na gode. Babban kalubalen ma karamcin ilimi karamcin ilimi na Muhammadiyya da na boko mm. tunda a cikin addinin ma akwai yanayin yadda matar ya kamata ta sami yancin ta da ake cewa mata suna da yanci yanci addini ba ta yayi ba mu daidai muke da maza sai ake mana tafaji ake cewa wai mu mun ce daidai muke da maza a'a shi an da eh, wannan eh, egalite an tarmu da duwa ne kenan a wajen zancen yanci ne yanzu a yanci kwa yanda Allah ya kurta ya kadarta shi ai kun san yanci na mace dama an san namiji yana da dubulkin mace ko kamar zaba kan dauki misali zancen gado in za a raba sai a bashi ciki biyu a bata ciki da in za a nan ina ne wata wani wani abu ne zai zan zancen ubangiji ya zo ya ce a raba daidai da daidai kenan yanci an talmu da ne an tar na gane akwai abin da inda ma ko da taro ne akwai inda mu da kanmu mu wani kin da muke magana mu da kanmu akwai inda ko an ce mu je mu sai mu ce kai wannan muka je rena mu za a yi ba ma shiga ba mu mun san mata ne kenan nu duro da randar notre place mm, na nagode madam gode eh, eh, za mu ce a ah, wannan kawai ku bari kala aika ganin kaman ko da muna da karfi bai kamata mu barwa mazasi mu da kama muna daidaita le leader ke eh oh, muna wayewa mata kai a bisa kan kafan hana kan inda aka ce mace daidai take na gode mata na gode da wannan karin haske da kuka bada muna wato bukar sale eh, jagoranci na mata ya ne kuke tayar da shi misali a lokacin da kuke da wannan matsayi to assalamu alaikum alhamdulillah lokacin da nake da wannan matsayin muna harka da mata mm-hmm. iya gwalgwado kuma muna sauraron su iya gwalgwado sun zo a gare mu mm-hmm. eh, ba za ce ba na biya mata da nake tare da su bukatun su dari bisa dari amma dai ina sha kwatanta ba lahi mm-hmm. ina sha kwatanta ba lahi kuma na so a ji a bakin wa'anda muke tare da su ba baki na ba amma duk da wani tun da bisa nan zan faɗi tabbas na taimaka mata iya gwargwado kuma ina ciki kuma zan hwasa to matan suna yaba da eh, da aikin ku na ganin mata ne suke gaba mata suke jagorantar su gaskiya suna yaba ba lahi suna yaba ba tunda yanzu in za ka koma gefe ka je yanki na za ka ce mai muna bukariya ne gaskiya mutane za su baka iya gwargwado a kaina iya gwargwado a kaina bana alfahari tunda na je je mana mana samu taimawa da satisfaction to yanzu min ke hana ci gaban eh, kamar wannan yanki na na na eh, magariya to gaskiya mu da anan yankin matsalar mu babban matsalar mu anan gurin akwai me yake cewa tsakanin mu akwai hasada mafi yawa take mai da garin baya tsakanina ga Allah hasada dan gida baya san dan gida ya ci gaba fi sabilillahi babba hasada ita ce babban ci gaba na kalubale a nan garin magarya ta ce hasada kawai yau shi haɓa mu kuma ba wani ba tunda na wani ba ya zo mai maka hasada na wani gari amma kai dan garin ka ne zaka fara ma nuna ma dan uwanka hasada hawan na wani ya samu guri shi mai hada ya kuke ganin za a magance ta kenan ita wannan hasada ko kuma wannan rashin fahimtar juna to wallahi wannan wannan kawai sai da addu'a tsakani eh, to bare da wai ina sake hankalin da za a ci gaba da waye kai mm. za a ci gaba da yin eh, blade waye za a ci gaba da yin foron yau sai da haka sensibilization ba almatan su da kansu su gane su gane ba su gane ai kin su ito tunda mun dauko wannan zance wace kwarewa ce matan suke da na jagoranta Kwarewa? Ta suna da kwarewar yadda ya kamata. Muna da kwarewa tun da eh, misali ai na ga maka na ce mu duk structure mu eh, structure ne wanda proje suka kafa su sun ba mu horo kala-kala. na ce maka da fari da aka mana horo na zamantakiya rayuwarka da al'umma dukan ko dan saboda ka san yanayin al'umma wannan context kin da al'umma take ciki ka san ya take ya take al'umma me ya bukatar ta me take so me za ka yi ka biya mata bukata shine ai zamantakiya da al'umma bayan wannan kuma muka ce tattalin arziki shine pubar economic shine kenan a cikin al'umma tunda ka santa ka san yanayin ta ka san abin da take so kenan ka san in sana'a ce ko wani abu zaka mata bukatun ta zaka bi in sana'a ce ma he kai abin da al'umma take bukata ka hai saukin saidawa in kuma kawowa ce ma sai ka yi abin da al'umma take bukata a kawo mata in kuma a gurin wani proje ne ma za a tambayi tallahi sai ka tambaya abin da take bukatar a tallafa mata na gode um, madan eh, eh, amiza ku kara ina da karin bayani bisa yadda ka tambaye eh, hajja mai muna mm. to mu yanzu yanzu ka zo ka kiraye mu nan ko mm. mu duka family leader ne mm. to ya kamata a ce duk wata association in ta zo in aka yi ba watsi ba za mu yi da wannan abu. shi yasa muke rauni in wannan bayar da fon suka tai sake gamuwa za mu yi eh so nawa proje ya zo ya watse in aka yi reunion ta farko aka yi na biyu aka sa committee an plus ba a sake gamuwa to inda muna samu tsakanin mu mata mu hudda hasada mu hudda tsoro kal mu sa son kai kuma kaga babban abu son kai nuna magarya kike wa aiki mata yan uwan kike wa aiki to mu haɗu wannan proje ko bai zo ba mu muna iya mai akwai mm. abubuwa da ba sai an bamu ba kuna zancen proje gwamnati mi take kawowa wace rawa ce take taka misali eh, gwamnati tana taka rawa tun da sai an bi ta kanta na gwamnati ne gwamnati yake kawo mawa shi yake bai yiwa ka zo gidan mutum zaka ke mishi rijiya baka tambaye ba umarnin mai gida ko duk tallahin da zaka bada a cikin gida ai dole sai ka bi ta mai gida gwamnati tana yi gwamnati ita ce ma aikin gwamnati ne proje to ya kamata kuma akwai abin da ba sai sai gwamnatin ba ta mu proje ya mu mu da kanmu muna iya mu haɗu mu yi wannan kungiya ta mu abin da ya kamata ke ki ka kaza ni in ka kaza ka ke shawara mai daɗi ma an ko muka kawo in wannan ya zo in ka tayi gobe yi wa mu uku mu hudu mu gamu hallo mu sanyo wasu mata mu waye musu kai abu bai ya lalata to a wajen wannan ne muke da rauni amma gare muna da rauni sai projen ya koya mana ba he mun je gurin wani ba mu da kanmu muna iya mai kirayen kuɗi da kanmu bijarin mu da kanmu da haka muke yin dala 20 20 duk sati har yau ba mu hasa ba daga dala ashirin ishirin mata suka ce ya kana mai da shi arba'in arba'in aka mai da shi hamsin hamsin kenan mace ɗaya tana iya ta yi domis jiska katimis bakin katimis ana fiksan yan sartan nomor domin ma a yi a bisa objektif kin partage ya ake partage obu da si ma ya kaga matan sun ce a ɗore ma to ya kaga mace ta tashi ita kaɗai da jika tamanin ta tashi da jika arba'in matal gari dai ba abin gaba a ya kamata a ce wannan ya ishe ta jari to yanzu haka ma muna yi ina zuwa yanzu haka muna yin wani abin har kwana yau jiya ma yanzu haka yanzu haka gobe muna zuba muna zuba foyandi eh, banda wannan kenan muka ga wannan kudin bai yayin babbar kasuwa muka kai inda muke kaiwa mata gurin furzese grass a irin wannan ayyuka namu muka kawo institution da microfinance bi ɗaya yarda ɗaya asusu ci gaba kenan mata don wani ya jarin nasu bai ishe su ba su je su karba a can su gama a yau da 20 mil jika 20 ce mace take juya ko ko ka biyar ne yanzu ba ta mata suna da yan shifir da da kat mil a da yanzu tana juyi yanzu eh, da kuna magana eh, su mata na karkara su ma suna samun wannan dama kware kwa da su duka ake aiki ai akwai lokacin da muka yi eh, amelioration de conditions de femme da au centre urbain ne daga baya on s'est intéressé kawai duka ma a femme rural yanzu ai matan karkara su ne ma ake kama dan saboda mu kadai muka gane su ba su gane ba kwalle ba ta biya ba kudin sabili babu ci gaba babu ci gaba na gode na gode madan eh, dawo gare ko eh, maimuna eh, shin mata da suke son su zama jagorori na nan gaba sannan waɗannan Eh, ta wajen kula da al'umma eh, waɗanne hanyoyi kuke gani ya kamata su bi domin sun kawo tasu gudunmawa ga ci gaban yankin nasu saboda ana ganin yanzu yanki ne ke damaita da harkokin shi na kansa ba tare da jiran gwamnati ba shin mata mi suke takawa kamaimai wajen ta da wannan al'ummi nasu to salamu alaikum lalle kan mace in tana so ta shiga a dama da ita ta fannin siyasa ko tana so ta kama al'umma ta gudunmawa to sai ta yi sacrifice personal kalkace ban gane sacrifice personal ba sacrifice personal saboda in kin shigo fagen siyasa kalki tsammani cine zaki fa a'a ba ci ne zaki iske ba ke ma wata ran sai kin hudda kenan in baki da wannan abun hobi ci gaba kalki neme shi anan ma in da kullun ke kina tsaman da ke zo a baki to siyasa ba haka nan ba take babu zancen ki zo kullum gurin siyasa a baki yanzu kina nan cewa macen da ke kawai tana ta neman jagoranci haka tana iya ta neman jagoranci sosai kwa tana iya ta neman jagoranci da yanzu muna da akwai family rural concern guda uku a cikin wannan tai tamu ta kuma in magarya kin karkara aka zabe eh, su eh cikin karkara aka zabe su kuma suna zuwa a tattauna ta da su a eh, sosai kwa ah. eh, suna zuwa dira ne za yi kowanne kenan kowace a party inda ana kiranta irin da ita hmm. ka gani suka yi takara kuma suka samu aka ba su plus hmm. yau kenan kuwa nan baiwa ki yi wani siyasa ki kare ke ki ce ke biki hudu kokarin ki a cikin garin ki baiwa ki sa farti ido ko me a ce sai farti yayi dole ke ba sai kina ki kokarin kenan wanda bata iya wani kokarin in ta shigo ba ta ma iya ba yanzu kamar nauyin na jagoranci wanda ake azama namiji wannan nauyi ana iya azama mata shi su ta da shi su daga shi sosai kwa shi ne ainihin maka sake fis fasola in dole sai kin yi shi wannan mm. eh inda ci gaba ke so ta kowane fanni sai ka yi shi mm. to ya kuke ganin makomar eh, mata musamman ana magana ta fuskar eh, kasancewa jagororin al'ummomi to wannan ai ba laifi bane saboda akwai ci gaba mu muna so kullum a ce mata mu mu a ce mace prefe a nan garin magarya mm. saboda suna iyawa suna iyawa za a iya zaben su kuma eh, in Allah ya sa ke ce za a zabe ki mana min sai hana na magana wajen wannan eh. Eh, magana da aka yi eh. yi zancen ya ne ake ganin muke ganin jagoranci na mata ya muke ganin aikin siyasa na mata ita hu siyasa ba lokacin da za a je election bane lokacin kamfai siyasa a rayuwar ka ce ta yau da kullum kwanciyar ka da tashin ka kenan a wannan in dai har za ka yi leader kin a yau da gobe ne za ka yi shin leadership ka mata in suna harka ka kula da su ka maida su mutane kai ka zuwa sabgar su kai ka musu jest akwai mace mai karamin karfi wadda abin da zaka bata bata da shi murna take har kullum mata har kullum mata ta goye ka da fifi har kullum mata ta goye kenan kullum wani abin ya kamata a ce da ta akwai rishin lahiya he ka gani amma mace ordonance bata da shi kana iya kaci da lokacin nan daya shi wa abin duniya ba akwai bane ba da zuciya ce kana da shi ma baka da zuciya ba da ba zaka bada ba irin wani abubuwan kana wa mace hal mazan ma hal mazan ma nawa muka sai kana wa mazan da matan lokacin yaca suke sai kai wanci yau yanayin shi waɗa leadership da yau ne yau da kullum ne ɗaya rana baya iya ba wato dogon aiki ne yake na aiki ne yau da kullum ne eh, madan zara sai sai tumi kuke salamu alaikum yanda ta faɗi mm. yanzu mata yanzu ba lalle ba sai kina da kuɗi ba mm. zamantakewa yanzu duk da yawanci mutane na ganin cewa eh, siyasa sai da kuɗi mu yanzu nan mu duka uku yanda hajiya ta faɗi mu duka nan uku in abun a fito a magare a ce a sabe mu mu dauki a ba mu wani post muna samu mm. ba kuɗi ba gare mu muna da mutunci muna da kula da jama'a in kika huto kya gaida ko yaro karami kya gaida shi to mine ne ake so akwai abin da baka iya ba mutum kullum ba kuma akwai abin da zaka ba mutum kullum an ce mutunci ya hikuri yawo mutunci ya hikuri kullum bai ka iya gama al'umma ba da shi ba ki iya gama al'umma da shi ko yan anguwa ko gidan gidanki bai iya gama da kuɗi amma akwai abin da duk sahiya zaki baiwa dan adam eh akwai abin da duk sahiya zaki baiwa dan adam kai kadai kana iya ba abin dan adam duka na garin ina kwana ina wuni mutunci abin ya samu na daɗi na wuya ba tashin hankali a anguwa kowa ya san kina zamantakewa da mutane to shine leadership shine ake so ga mata to yau a garin magari in aka ce mana mu ukun wannan mu yi takara mata su zaɓi mu. Mada ina ganin kamar kina nuhin ki ce a makomar eh, ci gaban mata da eh, jagoranci na mata na murya ina ganin magarya na magarya zai kasance a tabbas kenan. Zai kasance tabbas. Yanda na faɗi kuma wancan wannan ka in faɗi wannan magana wannan haɗin kan eh. ya kamata yau in ka tafi mu ga mu mm. abun nan mu ci gaba da shi. Mm. mu ci gaba da shi ba mu yanzu mu uku ko mu hudu da kai sai sai wanda zai saurari radio mm. to tana wa in muka ga muka yi niyya da yau da ni da hajjiya da maimuna mu tahi abin nan yau kowa ma ina iya shi mm. kawai zuciya ce da yin kai kuma hallo da taimakon Allah da taimakon maza na gode na gode mu dawo yanzu mana danniya a radio kada a safa sai a radio ka ce tana nihin jagoranci na mata zai zamna a magariya ba zai zamna ba a zamna yake ya zamna wana da free leader da magariya muna da dai fam capable a magariya muna da akwai mata wanda za su iya yi kawai yanzu babbar matsalar ma banda yan kurakura wannan da muka ruwan can ai kurakurai ne wanda ana iya gyara su kawai babbar matsalar mu daniel maza ce su ne farar daya bisa raba macen ta a dora ta ce ita ce kaza sai in a kullum an je an kama zan a jingina daya shi kaɗai ne babbar matsalar. E yanzu ya kuke ganin makomar mata da ci gaban su a nan magarya an ka duba. Makomar mu mai kyau ce tunda ai ba hwasa ba zami. E eh, za ku kasancewa eh, masu sauraron al'umma kenan. Ai shi jagoranci ba ba da shi bane ake neman shi ne ake. kenan kamar yadda muke hudun wannan akwai yan uwan mu diya wanda za su je yau wannan sun haɗu a banan kenan kamar ya haka haka kin ko da harkar ta maza muna iya mu juye ta tunda yau da gobe da gobe da kwawa da da kokari da hakuri da ladabi muna yi dole za su bamu. Yamma eh, to an san da eh, shugabancin eh, al'umma sai da hali sai da ina ne ku kuke samun waɗannan kuɗaɗe ko kuma wannan hanyoyi na jagoranci ta. To na sha abin da kace gaskiya ni ba kuɗi gare ni ba hmm. ban ni da shi amma martaba ina da martaba idan a za ki ce mata nan a magare ba su da kuɗi. Ah, ba mata mata ba su da kuɗi ba. Ni da bani da kuma ni ban na amfani da shi don in samu jama'a amma dai ina da martaba idan jama'a kuma nima ina mutane martaba su ya gwalgwado kuma a cikin abin da nake samu na ya gwalgwado da shi nake amfani nake biya ma al'umma ta eh, me ake ta bukatun su ya gwalgwado yawwa ina yi shi nake ga kwanan sacrifice personal da shi da nake yi abin da na samu yau yau in jika goma gare kadai wani zo kama kukan shi wallahi ba da tanke ya zama ban da kobe wannan gurin sai na aje dukiya zan yi yanzu an ka duba a nan makomar mata da ta fuskar siyasa kuna ganin mata za su shiga cikin wannan dama a dama da su musamman a nan magariya suna nan suna ta hawa matan sosai muna ciki kuma halo muna akwai masu yau su shiga yau da gobe akwai masu kullum sa so su kawo kansu amma ina kira ina an ta hajjaka ta kira kira kai wani kira gare ina kira ga uwana mata duk mai so su shigo fagen siyasa ta yadda zan je in ci a baya babu ci a cikin siyasa in kin zo cikin siyasa kina tsammanin ci ne to wallahi tallahi babu ci ti abin da zaki ci a siyasa shine matsayin da Allah ya baki shi yawa shi da babban ci a cikin siyasa kai kuma ka kasance mai hakuri da ta al'umma kenan yawa kasance mai hakuri da tada al'umma gaba kenan saboda ni kaga yanzu wannan mandata ta biyu ce zan yi daman jafi fam eli man tan fam eli ce ne kaga hannaye matsayi na samu bismar kuma yanzu halu kuma gashi na dawo halu cikin fam eli to kenan wannan duka sai kai jura da hakuri cacce kuce na jama'a yau a siyasa ka zo ka ji daɗi ka gabar daɗi kaga a gaban ka gashi an yi abin kai kaga kamar in ka taimaka dawo ba amma duk da wannan kashi haɗiye misali kuma da gobe dawa za ka to wani wani bai iyawa eh wani sallashan ma zai yi reaction ka gani to mu kuma gaskiya mu mai mu kawai kyale muke yi abin mun gashi gashi nan dan ya ce bai kyauta bai kamata ba amma kawai sai mu share eh, na gode madan madan eh, hajiya fasuma eh, tahiru wani kira gare ku lokacin namu ya zo a karshe ba yau yau tun 2010 ake waye mata kai bisa kan promotion deal ya da jagorancin mata tun 2010 ya ya da jagorancin mata kenan ya da jagoranci kwa ba kwa bane zai zama jagora din da aka yi dole ne yan kwarori ne su zama jagora kenan mata kamata su kama matan da suka san za su iya jagorantar su wanda za su musu adalci wanda za su kwato musu hakkin su mata da fifi su ga musu haɗa kai a kama jagorori yadda za mu zo mu yi abin a zo a gani madan eh, situ fasuma wani sako gare ko ko wani kira gare ko zuwa ga mata to salamu alaikum yanda dai hajiya ta faɗi sai mun gama kanmu sai mun gama kanmu tsintsiya madarmin ki daya sai mun hudda son kai sai mun fidda son kai yadda hajiya muna ta ce siyasa ba da a ci ba ne a'a ba son kai ba ne ya kamata ki kyautata ma mutane to in wannan halayyar mu ta tahi insha Allah mata za su gane yanzu ɗan ki bata da takar ɗanta bai da takarda aihuwa in ya je wajen hajiya muna to ɗana bai da takar ita an tanki ilulu lokal tana iya ta mishi wannan shi ma in ya zo ni ma ɗana bai da kaza to da haka da haka mata sai su gane halayenmu na taimako ne eh duk wanda zai taimaka maka ya hudda ka daga cikin wani abu shine ya kamata ka ka goya ma baya a bar bisa kuɗi siyasa ba kuɗi ba ce. Eh, dawo gare ko Eh, maimuna bukar sale eh, eh, mata a wannan karkara ta mm, magarya akan ce mata suna taka muhimmiyar rawa amma kuma ana ganin Eh, wato akwai wani abu da ke hana ruwa gudu shine kula da iyalai shin wani kira za ku yi ma matan na ganin sun kara mai da hankali ga ba da tarbiyya da kuma kula da iyalansu a lokacin da kuma suke jagoranta saboda ke kina da iyali kuma amma yaya ta da aikin naki na kuma jagoranci yawa assalamu alaikum gaskiya ina da iyali kuma eh, in zan tafi wurin aiki ina kokarin in ga duk abin da iyali za su bukata sai na tabbatar da shi na kunshi a cikin gidan wannan don ban taɓa yarda ba sai in na tafi a cikin babu kaza a gidana mai gidana ko ya bani ko bai bani ba zan yi kokari insha Allah in saya a aljihunan aji dan musamman rabi ta ma nake nauna kaina bana tsaman mai gidana yawa an ya kawo me in bai ka ba tashi ni da iyana ba sa gaba wahala bayan na huta yanzu dai mata a nan magarya kenan makomarsu tana da haske maza sai an dinga kama musu ya zama dole yawa namijin ki ko maluran duniya ne mace ta kama mashi ya zama dole a fakin siyasa da jagoranci eh, kuna ganin za a ta daidai tsakanin maza da mata a nan magarya mata sun tashi mun saka na ayi tare dai mata sun tashi sun tsare tsatsan su wallahi wannan mazan dalilin da suke ban duka muna eh, muna iya ture su ina ga duka duka da haka muka zo karshen wannan mahara ta mu wadda ta mai da hankali kan gudun da eh, mata wa jagoran al'umma za su kawo ga ci gaban kasar mu ta Nijar musamman ga ci gaban wannan yanki na Amagarya eh, mun samu halartar wato Maimuna Bukari Sale Fam Ilu wadda merce kuma vice merce mun gode Allah ya saka da alheri mun samu Ramadan Sito Fasuma Zara wadda ta kungiyar mata mun gode Allah ya saka da alheri na samu kuma halartar Hajiya Fasuma Tairu ta president dan wato kawancan na kungiyar mata masu dubara wanda zamu rike shine ya kamata mata su yi koyi da mata magarya wajen tahiyar da jagoranci ya kamata mata su taka rawar a zo a gani domin a dama da su a fannin jagoranci da wakilcin al'ummu wannan kasa ta mutan abinda muke fata shine magabata su mai da hankali ganin mata an dama da da su kuma an ba su matsayin su yadda ya kamata daidai da maza ni ne malamin ma'ada da mu jagoranci wannan mahara mun gode mun gode Allah ya saka da sai wani sabon jikon idan Allah ya kai mu